To a shirinmu na nishadi yau dandali bakoncin wa ya samu. Kashid Abul Ibrahim. Wanda aka fi sani da? Big Star. Big Star. ya Yaya aka yi aka fara waka sannan kai a mawaƙan a wani fage kake hip hop ne ko nanayi ne? A wannan ne hip hop ne. Hip hop. Ya. Ya aka yi ka fara waka? To yadda yadda ake na fara waka um, lokacin ina wani garin kamar um, wa irin 'yan uwana haka matasa suna yin waka haka nima sai abin ya dinga dan ban sha'awa to lokacin da muka fara a wannan ma na fara irin freestyle haka a makaranta eh, muna dan yin yawa secondary school haka muna dan yin freestyle mutane suna cewa kai ka je kai boys ka je kai boys to one time da ne boysin din sai abin ya burge mutane eh. sai mutane suka ce kai wannan abin yayi to shine dalilin da yasa na faɗa wannan da wanne ne ka fara yin a daga cikin freestyles din da kake zaka iya tuna wasu har eh kai ba da duba zan iya tuna dai some to wanda zaka tuna alhera mana muje um, ai babu cece ku ce bai cikin sai da na tsaya na tantance baka ce ba ma an ce ka ce ai duniya ce ya zan iya ta dan kaɗan na haka wannan daga cikin irin freestyles da kake yi ya shi ne daga cikin wace ce wacce ka fara recording waka da na fara shine na eh. just, the beginning wanda na fara shine title of the song ita ya take shi aya wannan mm, kamar freestyle ɗin ta zan miki? eh ka rera min waƙar jita from A to Z na fara you have to salute up Kasara because I'm the one na rera um, da ka fara waka mafi yawancin mawaka zaka ji sun ce lokacin da suka fara waka suka fuskanci matsaloli wala Allah iyaye ko yan uwa ba su yi amanna da wannan harka da suka shiga ba eh. kai ya labarin ka yake gaskiya ni ma dai um, before ma mutum ya fara ya kamata ya fara wannan rijista da gida before ma ya ma fara eh, saboda ya rijista da gida ya eh, sanar da gida ya sanar da gida su amince tukun sami albarka abun in baka ba ko ya tafi da abun ba zai samu abin da yake so ba kai da ka fara sai da ka fada a gida sai da na fada a gida tukun aka amince tukun sannan har na shigo ma na ma fara saboda mhm. in na ce ba zan gaya musu zan je ba in ba samun albarka ba to abin ba zai min wannan ba kuma abin da nake nema ba zan samu ba da ka gaya musu a tashin farko yaya suka yi sun amince a gaskiya before ba su amince ba sai daga baya dai da na ji hankalin su na gaya musu dai abin su sun dauka irin in kana music no za ka lalace ka yi dinga abubuwa kaza sai aka wannan din su sai suka fuskanci abin ba haka yake ba sai da aka kai ruwa rana ko ba a jima ba suka fahimci abin da kake an dan jima dai sai da dai na hada su da wani wannan dina sannan ya dan wani wa wani wannan ina friend ina wanda wanda muke harkar music din tare eh lokacin da ka fara waka ka gama secondary school a still ina wannan school a makaranta yanzu ina zuwa baka gama secondary school ba yanzu ban gama ba ina amma wannan din zan yi kandi insha Allah to yaya kake hada waka da kuma harka ta karatu to har ka karatu muna ware mata time ɗinta daban na wannan music daban music in dai zai rubuta haka to baya wuce asabar da ladi asabar da ladi a shi nake samu ne voicing na rubuta hmm. amma dai the rest of the days in gaba ɗaya na wannan focus na zama makaranta wacce ce bakan damiyar ka a cikin waƙoƙi na eh. rayuwa ya take rayuwa kana tsaka ne Allah na na shi ya kamata ai tun yanzu mu tashi kafin lokaci ya ƙure hali mara kyau duk mu guje shi kada zuciya ta kai mu can ta bar mu koyaushe muna cikin fushi you gotta know the good thing and the bad thing the life is a lesson in this life many people used to die because of poverty why all the time some they'll be killing stealing robbing without any reason ita wannan waka mecece sakon da ke cikin ta ita sakon da yake kunshi a cikin wannan waka ana nuna ne yanayin yadda rayuwa yake kasancewa in kana da kuɗi wasu sai su guje ka amma in kana da shi sai a ta sintiri cikin gidanka kamar a misali na ce kana taka ne Allah na shi kowa ya sani kana taka ne Allah na shi shi ne dai saƙon da ya kunsa sakon ne dai mai wannan dai to a cikin waƙoƙin ka wani irin sakonni ka fi isarwa irin saƙon faɗakarwa haka eh. Eh, ya raja'a ne akan na faɗakarwa an taɓa yin waƙa na shaye-shaye ina yin da ai wannan rap din biyu ne akwai conscious rap akwai commercial to conscious rap ne shine na rap faɗakarwa commercial ne shine wanda zaka dinga kuzin kanka kai ne wanda kai ne wani commercial kace eh commercial ba commercial kamar shine wanda ne na wakan na shigo eh to a sake rera mana wata muje ta commercial din wakan na shigo mm. ah, a banda ita wata wacce ka koda kanka kamar ita ce wakar da na shigo ce ita ce kaɗai? ya to banda ita a rera mana wata wata wakar da bau da kai ta faɗakarwa wadda wacce kai yanzu wadda ne ta faɗakarwa to yanzu dai bata fito ba tana dai kokarin fitowa dai wacce ce ita ce wadda na ce um, dan wannan ta ne kaɗan haka shine burin mu mu sai gida mu sai mota mu sai waya mu sa data mu nemi kuɗi mu kashe wa mata to shine dan kaɗan ne wannan dan ah, katon burin naku kenan kuma ka sako kai ah, ai irin na nuna ne ni kan ce wasu kaɗai ne wanda nake kokarin na isar da sakon zuwa gare su kaga uwa a rayuwar ma ai ba su nace ba cewa ne kana taka ne Allah na nashi eh. ya kamata ai tun yanzu mu tashi nace in ce ya kamata a tun yanzu su tashi uwa na yi wannan ne mutane ba su wato ita wannan waka kana nuna abin da yawanci matasa suke kenan kawai su tashi su samu kuɗi su yi gida su yi mota su ba mata to gaskiya haka din yake kasancewa har yanzu din kowa ma haka yake wannan din to tunda ka fara waka wani irin kalubale ka fuskanta gaskiya apart from music ba wani kalubale gaskiya apart from me music ba wani kalubale gaskiya ba gane apart from music ba kamar a misali ina nufin a bangaren music haka eh dama a bangaren music nake tambayar ka da ka fara gaskiya ba wani kalubale saboda just the beginning ne yanzu aka fara wannan before ban mai abin serious bane yanzu ne a irin wannan shekarar ne na a cikin mawakan waye gwarzanka na hip hop ko na na hip hop na hip hop gaskiya wannan ne classic classic me yasa kake son classic ko yanayin wannan yadda yake rap din shi yana da flavor na wannan yana da kuma yadda yake wani salon shi to ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro ya tara a ranar juma'a a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakke mu da okasha baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya